محمد وثبت أن الثورة الفرنسية المشهورة والنمبوري نا فرنسا نا أنهن جمهورية قد كان اليهود هم المخططين سوسو كسا أكي زنغ زنغ أرو فرنسا حق أكي جوين جوي أهلي والمدبرين لها yanzu ko da misalin a ce maka wancan majalisar ɗinki to tana turo wa islamiyoyi eh, kuɗi ana rubuta ana kaza kaga ran da ta turo a zanga-zanga ba dole islamiyoyi su masu shiga ciki ba ku mai za ku gani kamar wannan kwashe dole ku shigo ciki kuma kun ci kayan su hmm? daban-daban ne faransa kasan turawa ce a yammacin duniya take farisa ko gabacin duniya take ka gane ko farisa daban faransa daban eh kaman sama da ƙasa kada kana yahudu humul mukhattitina su suka tsara wal mudabbiri da laha yanzu da za ka bibi yadda aka fitar da boren da aka yi na mai ba an yi borin ƙara mai ba ina ganin najeriya ce duka ko dole sai dai borin kaɗan aka yi shida sai a ce lalle sai shugaban ya sauka a fara ƙone-ƙone a fara kaza dole sai shugaban ya kaga ƙarshe ta haɗiɗe ne su suka sa shi ya rage man kuma su suka nuna wa talaka an cuce ku ku tashi ku nemi hakkin ku su suka haɗa. ka tashi ka goyi bayansa a dinga jama ka malamin gwamnati ka bari ka yi shiru kana kallon zalun shi suka gama da shi ta kanku za su biyo tunda a wannan borin akwai eh, na san dai kan akwai gidajen malamai da aka yi aka yi musu alama tuntuni masu sai suka biyo suka ce musu wane wanda zanga-zanga kanku bari gobe kuna nan ku gudu don wani ya rage ma kusan muntuna a shiga gidan shi Allah ya dakatar da abu to kaga abu ne masnu'i da yadda aka saka ba a fahimtan ba yahuda in ya shirya tsiya sai bayan shekaru sannan za a dinga gano kaza ne ya faru kaza ya faru kaza aka hada da kaza kaza ya kulla da kaza shine aka hadu aka aikata kaza kaga ihu bayan hari shi ya riga ya sha wa kana shi'aruha ainin takento ai ga abu uku ne al-musallasu alhurriya almusawatu al-ikha ina malan sabiu ce kaga ai in ka lura wannan guda kun da su aka dafa faransa an yi wa faransa jiyin jiya hali sai da suka kwace gwamnati ina jin a cikin tabbai lamido a cikin nan sai da suka sanya sarkin fa ana cikin talauci ƙasan na cikin matsatsai cikin tsadar kaya sai aka eh, sarauniya sai ta aurar da yarta aka yi wadaƙa aka yi buki aka yi kashe kuɗi daga nan aka cewa sai suka da suka samu talakawa ku duba an ce ba kuɗi ku dubi kuɗin da aka ce. an ce ba kaza an ce ba kaza an ce ba kaza kusan wanda ya shugabanci ya wuce gaba mai fara cunna wuta malam bai hude ne ya fara cunna wuta to duk inda aka ce maka an yi zanga-zanga a duniya mala'in an bi an bi da mutanen na ciki shi yasa aka ce wannan guda uku ba tsarin kiristoci ne ba su ma tsora su akai akai amma makirci ne na masu masoniya wannan daga yahuda shirin yake ai ya yi muni shirin wannan shirin tunda za a iya ha akai cikin gida ba kusan an zo da ku ba ba ga wani yaron nan jiya ba salahuddin sun je taron an ci gaba da wannan abu ai an dade ana yin sa ina tuna a fagen ilimi ma ko da da yana ga wannan ko yayi kama da wannan ko bai abin da ina da tsawo da aka zauna akai ta karoto to arewa ba ilimi arewa ta faɗi ne america za ta taimaka akan ilimin arewa shi kenan islamiyoyi ne ma ake ba da karatun ɗin aka bi islamiyoyi aka rubuce aka yi wane ne shi ne suka zo suka ce malaman islamiyya to mu muka je kudu za a yi ba su ile wanda in za a yi taro akan ce a kawo kuɗi kaza ko gashi kun ce ba a kawo kuɗi ba ai kuma ya kamata ka babu wani ɗan tanɗe-tanɗe da zuke-zuke da kuke haba ma da suka fara rubuta za a sai cincin kaza za a sai biskit kaza za a sai ruwan coca cola kaza fanta kaza wane ne kaza da aka rubuta aka kai wasu suka ce banda la ilaha illallah <laughs> tun da Allah ne Abin mamaki to ai wannan kuɗin can har da giya da ake saye ana sayan ninkin wannan kuɗin yanzu su fa sun ninka kuɗin sai aka sake ninka musu kuɗin sun ƙara kuɗi sun ƙara kuɗi akan kayan za a same shi a rabi da aka kala za ka ce wannan ana an mai soko ne nan ko kai ne sokon mai cin kayan shi kai da sokon yi ke don sai aka ninka musu kuɗi aka ce to a ba su dogul a sai ya wadatacce sannan da aka yi jarraban aka ce kudu ta faɗi arewa ce ta ce me dalili arewa ce ta ce fom ɗin in kai kuskuren cikawa ne ka ci in ka cika daidai ka faɗi dama ba da hila ake nema ba in ka cika fom daidai ai ka ne ne amma in ka zo kai jagwa-jagwa yi jagwa-jagwa da ce gargadi ka duba fom ɗin ba ha wannan sun ci kawai wurinsu za a so a ƙara musu ilimi fa kai na gaya wannan faɗuwan ka shine ka ci in kai daidai ka nemi gwade cika maka ce to ka ba faɗi tunda kai mai ilimi ne mu ko jahilai muke nema hayi ma saudiya na uku waje a fil protocolat al'awwal min protocolatihim al-ma'rufa bi borotokolati hoka borotokolat fassara borotokolatu a larabci shine hukama'u masu fasahan yahudawa gwanayen haziƙan yahudawa suka taru suka rubuta su guda ashirin da mayali suka ce laƙada kunna ƙadiman tuntune awwalu man hatafa bi kalimatil hurriya والمساواة والإخاء ومن فكت كلبا بتغشي بهذه الكلمة ترددها babbagawa jahila mana ana ta maimaita ta yanzu kaga in kaga mai cewa hurriya hurriya an ka kalle sai ka tausaya masa kawai fa an ce hurriya shi ma yake faɗi ka san aku yana maimaita kalma bai santa ba da ka je a kumba hulata ne ce in bali jan nan jan wuro nan inni rajo nan ɓando ko shi ya je ana faɗin wannan na bature kai ce good morning na bahaushe ce an tashi lafiya abinda kuke maimaitawa a gidan to shi ne zai dinga faɗi to wa'annan masu cewa suna da yanci suna da huriya suna faɗi ba su san me suke faɗi ba an ɗora su ne akan kalma amma ba san me suke fadi ba ba sani ba ko kun gane don na gani kun gane eh ba kai kan gane ban da kai eh mutane ne suna maimaita yanci suna maimaita daidai muke ba wanda ya biyo ne suna maimaita yan uwa muke ba za ka ba ba su san me ake nufi ba babbagawa su su ko suka san me suke nufi yanzu za ka taɓa fasara an ce kana da yanci ainihin ka fasara kana da yancin faɗa da Allah kana da yancin ka zagi annabi Muhammadu kana musulmi ma'anan kana da yanci za ka iya zagin annabi Muhammadu za ka iya barin musulunci ka zauna haka za ka iya barin kaza za ka iya barin kaza kaga mu uzamin masu da'awan yanci ba su san me yancin ake nufi ba kawai abin da za a gane ina da yankin in shiga kasuwa ba wanda ya sai hana ni ina da yankin in shiga ma'aikata ko ce ma'aikata ina da yankin in yi kaza haka za ka ke ɗauka ina ba shi ake nufi ba horiya horiya duk wanda aka tara a horiya nan suna magana horiya dukkan su mu'azamin su yan da ne ah ina mana ya haya me yasa ka tafi can nesa ne yanzu a'a ya zaman ka wurin mu zaman ka kusa kusa na fi jin daɗi abin nan eh, ina ga a ko ba kai ne ba wata ta same ke ce ce idan aka yi wani abu a gaya mata ita za ta je dole ne ai ko menene menene ne kila ba kai ne ba gaskiya na ga ba kai ne ba to idan ne ko cewar yanzu idan aka fito da wani abu tana da inda za ta je kowanne mutum bai isa ba za ta sa a kama shi kayi ɗaɗɗan don wadana mutumin ɗin yake yanzu akwai mata da aka ɗiba e ko haka ku ta ga kuna tattauna ta samu ta ebo yan sanda su a kama ku tana da yanci can magarmajin ofishin hurriyan ya ba ta dama idan malami ya doki ɗaluba yawwa akwai wanda To, amma akwai ‘yan nan ma don akwai mace ma da ta faɗa min wannan matan sun faɗa ba. a taskiri. In malami yanzu ya taɓa yawo, to za ta iya sa a kama shi, a yaga shi, tana da iko. To haka. To, sai ta ɗauka wannan shine ‘yancin, ina, rabin ɓuri ɗauka. ومن فك هذه الكلمة ترددها ببغاوات جاهلة يتجمهرون سنة تتروا من كل هدب وصوب سنة تروا كركشنت حول هذه الشعارات المغرية الحالي أبين أكن في دبن التي حطموا عن طريقها ازدهار العالمي وان تتوانا هنيا سكا روسا تشي دنيا وحرية الفرد الشخصية الحقيقية ننفق بات حرية التي كانت من قبل فيهما يحفظها من من يخنقها السفلة معنى يحفظها من يخنقها عن السفلة يحفظها السفلة من يخنقها Eh? ban ji ba ta gama ya mai kashi ne mai kasha ne mummunan ba ta wuta hmm? e eh, min an ya kanuka asafalaye ya mafi daɗi mana ya hafizu halak safalatu kenan min an ya khanuqaha daga ake ta an kwana kai magana aji mura